الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا يمتي نرانر 28 ga قوة Jumadal الآخر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441 wadda ta yi daidai da ranar 23 ga watan biyu shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 109 a cikin karatunmu na aljami'ar sahih na al'imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaihi na 109 ko? Eh, eh. muna cikin babi na goma sha uku babu wakti al'asar zam mu tashi hadisi na ɗari biyar da arba'in da bakwai na na'am Abdullahi ibn al-Mubarak kamar yadda ya gabata Auf ibn Abi Jamila al-A'rabi na'am daga sayyar ibn salama wanda shi shine abul minhal ya ce mun shiga da ni da mahaifina wajen abubar zakal aslami na blata bin ubai radiyallahu anhu faƙala lahu abi sai mahaifina ya ce masa Yaya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake sallar farilla sai ya ce alhajir alhajir alhajir ya kasance yana sallar garjin rana wadda kuke ce mata ta farko hina tadhadu shams lokacin da rana take karkata wato take karkata bayan zawal lokacin zawal kenan an kira ta alhajir saboda daga alhajira shine waqtu shiddatil har lokacin tsananin zafin rana na'am kuma ya kasance yana sallar la'asar sannan ɗayanmu ya koma ya zuwa ga iyalinsa ya koma gidansa fi aqsal madina a kuryar wato a kuryar madina a karshen madina su hayya alhali rana tana da sauran ranta ma'ana sauran ranta sauran zafinta da sauran haskenta wato bata koma yadda zai zamanto zafin ranar ya riga ya yi laushi irin na la'asariya din nan ba kuma hasken nata har yanzu da garjin da sauran haskenta ba kamar yadda in ta karkata ta so fasu fasu ba na'am ila rahlihi rahlihi gidansu gidansu kenan ana ce ma ana ce asalin rahal sirdi ne hmm. sirdin mutum to amma daga cikin ma'anarsa shine iyalin mutum inda gidansa yake masaukinsa kamar yadda kake sauka akan sirdi kake zama a kansa haka gidanka ana ce masa arrahal na'am na manta abin da ya ce a kan sallan magarba a lokacin sallan magarba min al-isha ko babu min din a cikin taka ay min waqti al-isha wa sai akwai min wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isha ku babu min a cikin nusar ku ina yuniniya a yuniniya babu min akwai min yawa shi yasa ma ibnu hajar bai kawo hikayar wani ba ai min waqti shi'isha ya kasance yana soyarwa da ya ji a ajinkirta daga lokacin sallar isha wadda kuke sanya mata suna al'atama al'atama wato lokacin da ake tatsan nono shine lokacin da dare yayi dare ya wato a lokacin nan su wato larabawan kauye lokacin da suke tatsar nonan er, raƙuma sai gari yayi duhu dare yayi duhu to shi ake ce mata daga nan suke ce mata sallar akama wadda har zai mu zo a cikin Bukhari. annab sallallahu alaihi wasallam yace kada wato larabawan kauye su mukunin jaye akan sunan sallar ku kuna kiranta eh, domin su ne suke yin al'akama yu'timuna al-ibn wato suna shiga lokacin duhu da tatsan nonon raƙuma to shi ya sa kaga ya ce ta ha wanda kuke ce ma al'atama domin ishara ga cewa ba shi ne sunanta ba sunanta da aka fi so a kira ta al'isha kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya kira ta a cikin alkur'ani min ba'di salatil isha na ya kasance yana kin yin bacci a yi bacci kafinta wato kafin sallar isha wal haditha ba'daha da yin hira bayan bayan ta yanzu kuma ya zama to shine alamar al'ummar mu rayuwar al'ummar mu alamar mu kenan lokacin ba a dasa hira sai bayan sallar isha an riga mai da lokacin bayan sallar isha sai lokacin hira kamar lokacin ake fara akwai activity da ba a yi sai dare yayi eh bayan sallar isha gashi kuwa a ko waɗanda duk suka taso suka ga irin al'ummar mu na da a kakanninmu za su san cewa su rayuwarsu ba haka take ba ana sallar isha shi kenan an shiga gida sai bacci na'am ya kasance yana fitowa yato yana barin yana sallama yana fita daga sallar asuba hin sallar jijjifi an kira ta algada ma'ana algada shine awwalun nahar farkon wuni ya kasance yana fitowa daga sallar asuba hina ya arifin rajulu jalisahu lokacin da mutum yake sanin wanda yake abokin zamansa yana karantawa da ayoyi sittin zuwa ga aya 100 to wannan ya nuna cewar yana yin ta da wuri kenan cikin eh, duku-duku domin in zai yi sallar asuba kuma ya tsawaita karatu a ciki kuma karatunsa sallallahu alaihi wasallam tartil ne ba karatu ne hadar ba tartil ne kamar da ummu salama ta sifanta yana yin madda a kowane harafi na madda ya cika ta to in ko karatunsa haka ne zai kuma karanta aya 60 aya 60 kamar suratul rum kenan eh, zuwa aya 100 kamar suratul maryam eh, to in ko zai karanta wannan sannan kuma ai sallama a lokacin nan gari bai waye ba har za a iya cewa mutum zai iya gane abokin zamansa kaga zai iya gane abokin zamansa ba ba za a faɗe shi ba inda gari ya waye sha ai ba buƙatar a ce mutum zai iya gane abokin zamansa lokaci da sauran duhu amma duhun bai kai yadda yake ba za a iya gane wanda ke kusa da kai ba kuma aisha ta ce mata ba a gane su saboda a sauran duhun dare saboda su suna daga nesa ba za ka iya gane cewa waccan wace ce waccan wace ce ba amma wanda yake kusa da kai za ka iya gane shi to wannan ya nuna inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin ta da wurwuri da sauran duhun dare ita sallar asuba a shahid anan ya kawo shi dangame domin bayanin lokacin sallar la'asar cewa yana yin sallar la'asar da wuri a farkon lokacin domin ya ce zai yi sallar har mutum ya tafi gidansa a ƙarshen madina duk da yake madinan ba girma gare ta ba madinan ba girma gare ta ba amma a nan fa ya haɗa hadda har da waɗanda suke a can a wali kuba mm, har wanda suke a kuba kamar yadda za mu gani a hadisan da za su zo nan gaba ba wai kawai ana nufin madina ɗin ba har wanda suke a can kuba to idan ka mutum zai yi tafiya wato tafiyar kamar mul kamar abin nan kamar yadda kamar yadda Umar ya rubuta kamar yadda zuwa cikin motsa mutum ya tafiyar mul shida zuwa mul tara ya zamanto cewar kafin rana ta fadi ko kuma ya tafiya zuwa ƙarshen awali wadda take kamar mul biyu ce ko mul uku shine quba ya zo haccan cikin awali alhali kuma ranar tana da sauran garjin haskenta ba ta riga ta karkata yadda za a ce har ta yi irin la'asar listin nan ba to wannan ya nuna cewa yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar la'asar a farkon lokacin a farkon lokacin to wannan bai hana cewar wannan ba wai yana nufin kan cewar idan mutum bayan sun shiga lokacin sallah ya shagaltu da yin alwala da wato da yin alwala da neman sutural al'aura a ce dole sai ya shirya dukkan sharaɗin sallah kafin shigowar lokacin don ya samu falalar farkon lokaci idan ma lokacin yana shiga ya soma tanadin yin sallar na neman ruwan alwala da neman yadda zai yi eh, kayansa da zai sa sannan kuma daga ya gama wa ya zama to ba abin da ke gabansa in ban da shirin sallar sannan yana gamawa ya yi sallar ya samu falalar farkon lokaci wanda yake shine maksudi a nan ba wai ana nufin kan cewar in kana so ka samu falalar lokaci dole sai ka yi sharaɗin sallah kafin shigar lokacin yadda lokacin na shiga sai ka yi sallar ba daga lokacin ya shiga lokacin ne za ka fara istidadi domin yin sallah shine mafhumin da wato malamai suka fahimta da wannan sannan a dangane da sallar isha duk da yake dai zai zo amma ya da ya ambace shi a wannan hadisin cewa an ɗauki daga nan cewa mustahabi ne a rinka jinkirta sallar isha saboda a jira mutane su zo a jira mutane su so shi sa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sallar isha aka ce ahyanan wa ahyanan in ra'ahu mujtama'u ajjal wa in ra'ahum ta'akharu akhar in yaga sun hadu sai ya gaggauta ta in yaga sun sun jinkirta sai ya jinkirta ta saboda yawanci mutane suna aiki a gonannakin su idan suka koma gida lokacin nan za su ci abinci dan ba cin abinci suke bayan sun yi sallar insha ba bayan sallar isha bacci ake lokacin za su ci abinci to saboda haka kafin su ce za su zo masallaci sai a ɗan samu ɗan jinkiri to annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake yi da shi yana kula da halin mutane yana kula da halin mutane saboda sauki a gare su ba abin ba addini bane ka ce a kai mutane abin in ka biya ta mutane addinin ma sai su dena shi gara kai abin da ya dace kawai in sun zo a in ba su zo ba shi kenan ruwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba to sannan kuma a cikin wannan hadisin mun ga yanda wato yaro yake ladabi ga babba don shi a abul minhal sun je tare da mahaifinsa ne da mahaifinsa yake tambayar shi kaga ya yi shiru shi kawai rahoto ya kawo bayani ya kawo wannan ya nuna irin ladabin da wato magabata suke suke a kai a sannan na'am hadisi da biyo baya na'am shine alqa'anabi daga malik al-imam الأنصاري إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري دقى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من كثن شيء من عين صلى الله أثر سنة متين يفتئ زواج بنو أمر بن عوف sai mu same su suna sallar la'asar su banu amr bin au a kuba suke kuba suke kuma kun kuba daga madina a yanzu ma yanzu da yake akwai tituna da sauransu in za ka tafi daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kuba za ka yi minti talatin a lalace a kafa za ka yi minti talatin kwarai daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin ku ba za ka yi minti talatin ni na gwada to saboda haka idan to a lokacin kenan kuma lokacin ba lalle irin yanzu ba wanda yake hanya sumul sumul take can da da kwazazzabai mm, to amma sai ti sallar la'asar kuma sannan mutum ya je can ya same su su kuma suna sallar la'asar wanda ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a farkon lokaci kuma su mutanen ba suna sallah tsakiyar lokaci ba a farkon lokaci ba kuma wanda ya nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a yayi ikrarin su domin aka ce kunna naf'alu kaza mun kasance muna yin abu kaza idan sahabi ya faɗa ko bai ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ana ba shi hukuncin marfo cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne domin a ko da za a ce to ai tayu suna yi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba tun da dai ƙur'ani yana sauka inda abin ba daidai ba ne Allah zai saukar da aya a gyara su kamar yadda jabir ya ce a abu sa'id kai ya ce kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance mu ne matan mu azal kuma ƙur'ani yana sauka kaga fahimtar sahabbai kenan wato da ba daidai ba ne da ƙur'ani ya sauka ya hana su koda abu ne wanda yake basu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba in basu gaya masa ba ai al-alimul khabir zai gaya masa zai gyara su na'am na'am yace haddathana bi shine muhammad abdullah ibn al-mubarak نعم أبو بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف na abu aba umama shine as'ad ibn sahal ibn hunayf shi abin nan an sa masa sunan kakansa ne as'ad ibn zurar ɗaya daga cikin annuqaba kakansa ta wajen uwa babansa sahal ibn hunayf sahabi ne shi kuma abu umama an ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin waɗanda suke suna da hukuncin cewa sahabbai ne su amma hadisin su ba hadisin sahabi ba hadisin su mursal hadisin su hadisin tabi'i ne in ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutun da bai kai ya ji ba saboda haka hadisin sa mursal ne amma shi tunda ya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu falalar suhba ya zama to sahabi na'am na'am na'am ba za a ce mursal sahabi ba shi kawai a mursalu sahabi shine wanda yake sahabi cikakke amma ya ruwaito abin da bai gani ba kamar Aisha ta ba da labarin ta ba da labarin ta ba da labarin farkon saukar wahayi kaga lokacin nan a a a lokacin nan ba ta da ba ta yadda ba ta kiyaye ba ba ta da tamizin da zaki kiyaye an fahimta na ko abdullahi ibn abbas ya bada labarin abin da ya bada labarin ko ai anas ibn malik da ya bada kisar isra isra'i anas ibn malik a madina ya musulunta isra'il fa a makka akai to yana bada labarin gashi dai ya hadu ya ruwaito hadisai wajen dubu biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisin na isra'il bai kai a ce ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ya ji daga wajen wani sahabi ne to wannan shine mursalus sahaba na'am yace yana shi Abu Umama yana cewa mun yi sallah tare da mun yi sallar azhar tare da Umar ibn Abdul Aziz a lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina a maimakon Al-Walid ibn yana karkashin Al-Walid ibn Abdul Malik Al-Umawi lokacin Walid ibn Abdul Malik shine Amirul Mu'minin shine khalifa Umar ibn Abdul Aziz kuma shine gwamna a Madina yace mun yi sallar azhar tare da Umar ibn Abdul Aziz sannan muka fita har sai da muka shigo wajen Anas ibn Malik sai muka same shi yana sallar la'asar sai na ce ya am ya bafana ni ce ce wannan sallar da ka da ka yi ta sai ce sallar la'asar wannan ita ce sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda muka kasance muna yin muka kasance muna yin sallar ta tare da shi ya kirawo Anas ibn Malik am saboda ba wai dan cewa amin sa bane ba babban sa bane sai dai saboda girman shekarunsa da kuma girmamawa a gare shi da kuma kan cewa shi Anas ibn Malik ansari ne tunda daga banin Najjar yake shi kuma shi ma sahal ibn hunay shi ma yana daga cikin al'ansar saboda haka dai akwai dai dangantaka na haka dan ya ce masa baffansa wato dangantaka ce ta cewar wato dukkaninsu mutanen ansar ne amma ba wai cewa dan uwan mahaifinsa bane ta nasaba ta jini kuma wani ya daga cikin uslubi na girmamawa wanda yake gaba da shi ka kira shi baffanka ka ce ya amma ya am har yanzu larabawa suna faɗa har yanzu larabawa suna faɗan wannan ya am ya am haka za ka ji suna cewa in suna so su girmama mutum ah, faɗin anas da ya ce hadihi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka kasance muna yin sallar ta tare da shi wannan ya anas ibn malik ya faɗi wannan ne saboda ya rike al'adar su banu umayya wanda suke jinkirta sallar la'asar sun kasance suna jinkirta sallar la'asar kamar yadda ya gabata a hadisin farko a cikin kitabu salatul mawaqit dinnan yanda urwatu bin zubair ya shiga wajen umar ibn abdul aziz a yayi masa inkarin jinkirta sallah wanda daga baya da umar ibn abdul ya gane ya zamanto baya jinkirta ta irin yadda suke jinkirta ta amma duk da haka yana jinkirta ta din bayan ta a farkon lokaci saboda kada saɓanin nasa da su banu umayya yawa yayin da ya zamanto amirul muminin sai ya koma ya zuwa ga riko da sunna yadda take yana yin yadda aka gaya masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a domin ita sallah lokacin ta muwatta akwai yalwa a ciki to idan ya zamanto cewar ya saba musu sabawa 100 bisa 100 ga baki daya to akwai abin da zai iya biyo baya na sha'anin masu mulki su ga an saba ma abin da suka kasance suna yi kuma abin da iyayensu da kakanni suka kasance a kai saboda haka sai da taka sai da sai da dabara sai da hikima sai da lura sannan Umar ibn Abdul ya gyara wannan al'ada a wannan shine taujihin da malamai suke tunda a lokacin Umar ibn Abdul ya canza jinkirta su yanzu suke jinkirta sallah suna jinkirta sallah har sai gab da rana za ta faɗi sannan za ta yi sallar la'asar sallar la'asar sai gab da rana za ta faɗi sannan za ta yi sallar la'asar hmm. na'am <laughs> haka kawai suke yi haka bani umayya suka zo suke yi suka canza lokacin daga ciki dai wajen saboda ranar juma'a za su yi tsawaita hudu ba suna tsawaita hudu bayan da suke so su ta bayani dogon bayani har sallah a zahar din ta kai sai gab da rana ma sai rana ta karkata za ta faɗi sannan za a yi sallar juma'a to yaushe kuma aka yi sallar la'asar ba ne ba ne aka ruwaito kan cewar su afa Ibn abi raba da su sa'id Ibn jubair suna zaune suna yin imani da sallah dan su riski saboda kada su fitar da sallah daga lokacinta in kuma suka in suka ce za su tashi su yi sallah ko su ce a tashi a yi sallah sai a yanka su sai a yanka su amma kaga yadda Allah yake tsara addinin duk da wannan abin da aka yi da karfin mulkin da suka yi ba su canza addini ba ba su canza addini ba wanda suka tsara addini malamai da suka ruwai da suke da riwaya da sanin sunna sun kiyaye wannan abin sun tsare shi kuma abin da suka tabbatar shine yawan abinda suka ruwaito shine yawan su abinda abu abinda banu umayya suka riga suka yi sai dai a karanta a littafan tarihi amma bai zama to aiki ba babu masaba daga cikin masabobin malamai wanda tafa akan abu abinda abu umayya banu umayya suka ce hatta al-auza'i imamu ahli sham wanda yake a siriya inda suke headquarter tasu take bai muwafaka da su akan wannan ba mazhabar auza'i wajen sallar la'asar kamar mazhabar malik take daidai wadila kamar mazhabar malik take na'am na'am babu waqti wannan gaskiya haka nan mustamli ya kawo shine kadai yace babu babu waqti al-asr wa huwa khata kuskure ne wa huwa li'annahu takrarun bila fa'ida me fa'idarsa da can an ce babu waqti al-asr sannan sake maimaita babu waqti al-asr <laughs> eh ba ma'ana eh shi yasa ibnu hajar yanke da kanta wannan kuskure ne ayuniniya akwai نعم. باب eh a nusar ibn ما باب babu babu نعم أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني شعيب بن أبي حمزة دقى الزهري يجي أنس بن مالك يازن تامن حديثي يجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا صلى الله أثر alhali rana tana ɗaukaki a sama hayyatun tana da sauran garjin haskenta da sauran zafinta sai mai tafiya ya tafi har zuwa can al'awali wato sassa maɗaukaka na madina ya iso musu alhali rana tana sauran da wato tana da sauran a tsawonta a sama tudunta a sama ɗaukakar ta kai a sama sassan unguwannin madina al'awali a cikin madina kuwa mulhudu ne ko makamancinsa wato al'awali mantika ce mai girma a cikin madina tana da tsawo mantika ce mai tsawo ana ce maza a wanda ake ce ma yanzu alharratu sharfiya alharratu sharfiya waje da yake da bakin duwatsu shimfiɗaɗɗen duwatsu ne bakake na aman wuta wanda ake da daɗewa wanda idan kasa ce aman wuta to idan wutar ta idan wutar ta idan abin da ya fito daga cikin karkashin kasa idan ya bushe sai ya to bakin dutse irin dutsen da ake dutsen da ake goge kaushi da shi to ai shine volcanic rock din to shine ake ce maharra ake kuma ce mata laba inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma baina laba kaiha dan ko da turanci ma lava ne lava to da eh, ai asali su ma larabawa laba suke ce mata suke daga nan ma turawa suka samu laba laba eh, eh, to wannan to al'awali shine nan inda yake da wannan bakin bakin dutsa mantuka ce mai tsawo mafi kusancinta mil biyu amma mafi ta ko yana kaiwa an yi wajen tahdidin ta waɗansu su ce waɗansu su ce mil shida waɗansu su ce mil takwas to nan ana yake cewa wa ba'dul awali waɗansu unguwannin awali na madina ala arba'ati amyali mul hudu ne wa nahawiha da ta to amma wato mai tafiya ya tafiya zuwa ga al'awali ya je alhali lokacin nan rana tana da sauran tudunta tana da sauran ɗaukakarta tana sama ɗaukakar ma'ana wannan dan ya nuna kan cewa ranar ba ta karkata ba yadda take yi in ta zo faɗuwa wato da sauran tudinta da sauran tana a tsakiyar sama ba tsakiya daidai ba wato tana da ɗaukaka a sama ba ta riga ta karkata wajen faduwa ba yadda yake faruwa idan la'asariya listayi to shi ma wannan duk ishara ne ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata ta a farkon lokaci na'am na'am a tilmisi Malik ya ba muka karanta a gaban malik daga ibn shihab daga anas ibn malikin ya ce mun kasance muna sallar la'asar sannan mai tafiya daga cikinmu ya tafiya zuwa ga kuba ya isa wajensu wa shamsu murtafiya alhali rana tana da sauran wato tudunta a sararin samaniya nan kun ga malik sai ya ce yadhabu zahibu minna ila ba shi kuma shu'aib sai ya ce ilal awali dukkanin su almajiran zuhuri ne to duk waɗanda suka rawaito hadisin nan daga zuhuri awali suke faɗa sai malik kawai ya ce ba, sai waɗanda suka ce malik ya yi kuskure da ya ce ba, amma buhari ya rawaito hadisin wato buhari ya yadda malik bai kuskure ba don da ya yi kuskure ba zai ruwaito hadisin ba ko kuma zai ruwaito hadisin sai ya shiru ya shafe ku ba ɗin sai ya ce wa zakarahu ba zai faɗi mahallin kuskuren ba amma kasancewa ya ruwaito shi ya faɗe shi yadda yake musnad ya nuna kan cewar riwayar malik ba kuskure ba ce eh, kuma ɗan madina ne ɗan madina ne su ka su shu'aib ibn abi hamza da sauransu yan siriya ne duk da sun ruwaito kuma akwai wanda suka yi muwafaka da su daga cikin 'yan madina kamar su muhammad ibn walid az-zabidi da ibn abi wannan duk bai nuna kan cewar malik yayi kuskure ba hmm. bal abinda malik ya ruwaito hadisin ne bil ma'ana da ma'anar abinda yake a ah, ya da ma'anar hadisin wanda anas yake nufi abin da yake nufi da mai tafiya ya tafi awali awali kin da yake tafiya shine abin da yazo a hadisin Isa ibn Abdullah ibn Abi Talha da ya gabata yadhhabu zahib ila bani Amr bin au banu Amr bin Auf sune Quba to kuma ita kanta Quba din tana cikin awali Quba tana daga cikin al-awali saboda haka Malik bai yi kuskure ba a riwayar hadisin ma'ana ya fassara shi ne ya fassara al'awali awali din da da ya zo a hadisin zuhuri da abin da yake a cikin hadisin wato isaac ibn abdullahi ibn abi talha na'am abu umama eh duk a madina suke umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz shine gwamna a madina a lokacin walid ibn abdulmalik a lokacin shi kuma anas yana basra amma ya zo madina tunda anas a basra ya rayu kuma wannan anas ya rasu a basra a shekara ta ɗari a shekara ta ɗari da goma ya rasu to shi kuma wannan kisar umar ibn abdulaziz yana gwamna a madina a shekara ta casa'in da tara lokacin ya zamanto gwamna sauraka anas ibn malik ya zo madina bai je yi sallah tare da su bai jira su lokacin da za su yi sallah ba an yi sun yi su Abu Umama sun yi sallar zahar tare da Umar ibn Abdul Aziz a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wajen Anas sai suka tarar har yana sallar la'asar wato kenan ya jinkirta sallar zahar bai yi ta a farkon lokacin ta ba yadda da suka je sai suka same shi shi kuma har sallar la'asar yake shi kuma anas yana sallar la'asar din a farkon lokacinta kamar yadda suke yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta saboda haka abin da ya haɗu guda biyu an jinkirta sallar su Umar ibn Abdulaziz sun jinkirta sallar a zahar shi kuma Anas ibn Malik ya gaggauta sallar la'asar eh, ya gaggauta sallar la'asar a farkon lokacinta na babu ismi man fasatul asr babu laifin wanda sallar la'asar ta kubce masa an kira shi laifi domin a ishara da cewa wato wanda ya ganganta jinkirta sallar la'asar har lokacin ta ya fita domin shi ne ma'anar fawat wanda sallar la'asar ta kubce masa ma'ana lokacin ta ya fita wani lokaci ake nufi a zahir lokacin al'ikhtiyar lokacin muktar lokacin muktar sallah kamar yadda malamai suka iyakance cewa ita sallar la'asar tana da lokuta mafi yawan malamai suka iyakance cewa sallar la'asar tana da lokuta guda biyu tana da lokuta lokaci na muktar tana da lokaci na al-darura na masu al'azar masu uzuri da su iya jinkirta sallar hawa wannan lokacin lokacinta na muktar shine daga lokacin da inuwa ta zo daidai tsawon mutum shine farkon lokacin sallar la'asar lokacin inuwa ta zo daidai tsawon mutum kamar yadda ya zo a hadisin A kamar yadda ya zo a hadisin abu mas'ud al-badri wanda yake a farkon babi kuma ya zo a hadisin ibn abbas ya bayyana lokutan farkon lokutan a sallar jibril da ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tun a makka ne farkon lokacin inuwa ta zo daidai da tsawon mutum to lokacin kuma da yake karewa lokacin karshen muktar din shine lokacin inuwa ta zamanto wato a inuwar mutum ta zamanto double ta tsawonsa ya to ta rubanya shi a tsawonsa shi ne ƙarshen mufta a wata riwayar a masabar mali zuwa rana ta yi fatsi ya ya to ta yi irin yalo din nan rana ta zamanto yalo ta kusan faduwa to shi ne ƙarshen mufta sai ya shiga lokacin darura a idan wannan shine abin da mafi yawan malamai suka tafi akai cewa tana da lokuta guda biyu abu hanifa shine yace sallar la'asar sai lokacin da inuwa ta zo tsawon mutum double shine lokacin sallar la'asar take farawa saboda haka a mazhabar ta shi sai a jinkirta sallar la'asar har sai rana ta yi lis la'asari a lis sannan za a yi ta ya saba ma mafi yawan malamai kuma hadisan nan da muka karanta na su Anas ibn Malik kaga duk ba za su taimake shi ba tunda dullo yadda ake sifanta yadda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar la'asar kaga ya nuna kan cewar wato ba zai yiwu a ce lokacin inuwa ta kai wato a rubi biyu na tsawon mutum ba don a lokacin nan rana ta riga ta gama karkatawa lokacin ne inuwa za ta yi wannan tsawon amma yayin da ya zama to kan cewar karkatuwar ta ta bata kai yadda za a ce ta karkata sosai ba shine lokacin da inuwa za ta zama daidai da tsawon mutum to idan mutum ya jinkirta sallar la'asar har lokacin da ya fita to shine wanda za a ce fatar su salatu la'asar, lokacin sallar la'asar ta kubce masa ma'ana har ya fita daga lokacinta na muktar waɗansu sun ɗauki kubcewar sallar la'asar da faduwar rana wato ma'ana lokacin ta fita ga baki ɗaya bil kulliya laru wato na muktari da na laruri baki ɗaya ya zamanto ga baki ɗaya lokacin ya fita shine da faduwar rana faduwar rana shine karshen ta amma da sallar sallar azhar ma ga masu uzuri faduwar rana shine karshen ta karshen ta na laruri to wannan babin buhari yake cewa laifin wato laifi na wanda sallar la'asar ta kubce masa ba a faɗan laifi sai ga wanda ya ganganta yin abu amma wanda ya zamanto bacci ne ya sanya shi ko kuma a mantuwa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi nawmi tafriq babu wato sake a cikin bacci kuma ya ce man nama an salati aw nasiha yusalliha idza dhakaraha wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta da ita to ya sallace ta idan ya tuna la qaba alaha illa zali. babu wani wato a kafara da za a yi a kanta sai dai wannan kawai na'am na'am ya ce mun karanta hadisi a wajen malik daga nafir daga ibn umar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda sallar la'asar take kubce masa ka annama wukira ahlahu wa malahu to kamar wanda wato aka wato kubce wato aka kwace masa iyalinsa ne da dukiyarsa yana gani masu kidnap yanzu za su san wannan tun a gabanka a zo da ƙarfi kana gani a kwace iyalinka a kwace dukiyarka da baki ɗaya kana gani an tara maka bakin ciki biyu bakin cikin asara da bakin cikin kasa ɗaukan fansa yadda za ka rayu da wannan bakin ciki cewa gashi an ka an haɗa maka asara an raba ka da abin da ya fi komai izza a wajenka shine iyalinka matarka da 'ya'yanka ko matanka da 'ya'yanka da kuma dukiyarka ko ba yadda za ka yi ba ka da ikon ka ɗauki fansa ka san rashin ikon ka ɗauki fansa wato masifa ce tare da mutum da take karya ma'anawiyarsa shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waje al sa'rana ala man zalamana ka sanya mana ikon daukan fansa akan wanda ya zalunce mu saboda huce haushi wa yashki sudura qaumin mu'mini hmm. to wanda aka yi masa haka alwatru shine wato shine asalbu wato akwace mutum dukiyarsa kamar kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walan yatirakum a'malakum ba zai ku ba zai wato kwace muku ayyukan ku ba ladan aikin ku ya hana ku to wanda ya rasa sallar asar kamar wannan musifa ce ta zo masa wato kamar yadda yake ya aka hada masa bakin ciki biyu to shi ma kamar wanda aka yi masa wannan musifa ta wato tauce masa iyalansa da dukiyarsa aka hada masa masifa guda biyu to wanda ya rasa sallar la'asar har lokaci ya bar sallar asar har lokacin da ya fita yana da bakin ciki guda biyu ga bakin cikin laifi ga bakin cikin ya rasa ladan sallar asar saboda ta kamar yadda zamu gani babin da zai zo nan gaba ba karami bane ya rasa wannan damar sannan kuma sannan kuma ga bakin cikin laifi a wajen Allah tunda ya ganganta sabon Allah jalla wa ah, a cikin wannan hadisin akwai ishara zuwa ga wulakancin duniya da kuma kan cewar aiki ɗan ƙanƙani wato ya fi abinda mutum zai samu na duniya mai yawan gaske ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yace raka'ata al-fajr khairun min raka'ata raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha al-fajr ta fi duniya da abinda ke cikin ta ta fi duniya da abinda ke ke amma mutum ba zai gane wannan ba sai ya shiga kabari ya shiga kabari lokacin da ba zai iya yin raka'atul fajr din ba amma yana gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta mana yana ta mana dan haka mu gaskata to ga irin wannan shine wanda yake zai saka wulakanta ka gawa to duniya ba akan komai bace ka duba ka gani irin masifar da za ta zo ma mutum da a ce an zo an raba shi da iyalansa da dukiyarsa karfi da yaji kuma an hana shi yin wani abu ya katafusu yanda zai za ka ji wani lokaci ma irin wannan wanda wannan abin ya same shi ya riga ya zo bai sake rayuwa daidai wa daida ba to haka ita wannan masifar fa ita ce masifar barin sallallahu hmm. alaihi eh da suna ai mun gani wanda eh kwarai daga wanda yan boko haram za a je kun je ga mutum ah, mai kuɗi ne babban mutum an zo an mayar da shi an zo an mayar da shi matsayaci mai bara ba iyalin ba dukiyar ba komai kamar wani wanda ya rubuta yana ba da labarin irin 'yan liberia da lokacin da yaki ya zo musu suka yi gujin hijira suka zo jihar ogun suna bin layi ana ba su abinci waɗansu su manya-manyan lauyoyi ne manya-manyan lakcarori waɗansu su manya-manyan kwamishinoni amma ga abin da ya zama musu to duniyar ba to wanda ya rasa sallar la'asar tamkar wannan ne masifar da ke tare da shi to an keɓance sallar la'asar da an bato domin nuna muhimmancinta wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka ce sallar la'asar ita ce salatul wusfa kamar yadda ya zo a hadisin aisha wanda Allah ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta ku tsare salloli ku tsare sallah wadda take mafi daraja mafi ɗaukaka ita ce salatul asr wannan ya ɗaya daga cikin hadisan da ake domin wannan ya zo ne keɓance da sallar la'asar an keɓance wannan da sallar la'asar ba sauran salloli banda sauran salloli barin su har lokacin su ya fita shi ma akwai akwai asara a ciki domin kamar yadda imam malik ya ruwaito inna salata la yusalli salla rajul wa ma fatahu minha wala ma fatahu minha khairun min ahlihi wa malihi mutum yana yin sallah babu abin da ya wuce masa na lokacinsa amma abin da ya tozarta har lokacin ya wuce ya fi masa iyalinsa da dukiyarsa wato ka jinkirta sallar ma ka jinkirta ta abin da za ka rasa na falala akan jinkirta ta ya fi maka iyalinka da dukiyarka to shi yasa za ga imam malik yakan ce yu'idu fil waqti idan kai sallah wadda take akwai wani dan tangarda a ciki sai ce matsawon lokaci yana nan kara sallah. ne yanzu mun to ka same ta cikakka amma a cikin lokaci in lokaci ya fita to gara waccan sallar da kai da tawaya bisa wadda za ka yi cikakkiya din babu wata tawaya amma bayan fitan lokaci kuma wannan shine yasa ake cewa wato tsare lokaci shi yake gaba da tsare sharaɗi da rukunai da sauransu domin lokaci sababi ne su kuwa sababi shine illar yin ibada su ka sharaɗai a wajen aiki suke da rukunai za a iya yin sallah ba cika sharaɗi za ka iya yin sallah idan ba ka da tufar da za ka sa za ka iya yin sallah tsirara in ba ka da tufar da za ka sa maimakon ka ce za ka jira sai ka samu tufa ko da lokaci ya fita za ka iya yin sallah ko baka fuskanci alkibla ba idan kana jin tsoron cewar ba yadda za ka fuskanci alkibla ce bayan lokaci za ka iya yin sallah ba ruku'u ba sujada idan cewar yin ruku'un da sujada zai sa lokaci ya fita kamar yadda yake faruwa a cikin jirgin sama da yawa kamar yadda su a su ata ibn abi rabah da su sa'id ibn jubair suna jin tsoron fitan lokaci suna zaune suka rinka imani wai in aka ba wai ba ta ƙara so ba wai za su iya yi suna shigawa nuska eh, oh, oh ah, ba ba ah, ka ce dai ah, sallah asuba kafin lokacin ya shiga eh ba bane za ki jami'in asuba da lisha <laughs> eh, ne eh oh si ba zai yiwu ba sallah duk wanda ya sallah lokacin ta bai yi ba ba shi da sallah hmm, na'am za mu zo yanzu ga shi hadisin shi za mu karanta yanzu na'am akan muhtar akan muhtar ne wannan hadisin na ibn umar a bisa sahihin magana akan muhtar ko da yake an ruwaito daga hadisin nafi ibnu jurayj yace qultu li nafi hina taghibu shams qala na'am shi nafi shine ya ruwaito hadisin shi a wajensa kucewar sallar la'asar ne har rana ta faɗi hina tazibu shams wa tafsirun rawi idan kana faqihan aw la min zairihi. lakin rawa abu daud an al-auza'i annahu qala fi hadha al-hadith فواتها أن تدر أن فواتها أن تدخل الشمس سفرا كوبشي وتا شيني وتفسفتي تشجر مرانا شيني كوبشي وتا ولعله مبني هذا مبني ala. على مذهبه في خروج وقت العصر وعن ابن وهب أن المراد إخراجها عن وقت المختار فتتها لوكة المختار ibn hajar ya karkata ya zuwa ga cewar fitar lokacin shine rana ta fadi a bisa tafsirin tafsirin nafi amma al-ihtiyab shine bar lokacin sallar la'asar ya fita har muktarinta ya ya fita illa idan kamar kana halin tafiya kamar kana halin tafiya tunda halin tafiya kana cikin ahlul a'za masu uzuri saboda haka idan kana tafiya a cikin jirgi alal misali kana ganin babu damar ka tashi kai alwala kai sallah to ba za ka ce daga farkon lokacin sallar la'asar din za ka yi sallah a sauna ba don ta yiwu za ka iya samu ka je kai alwala in kai alwala ka samu waje mai dan fili a cikin jirgi a baka ka samu dama ka yi sallarka da ruku'u da sujada da komai da komai wataƙila har da fuskantar alkibla ba tunda jirage da dama suna sa kibla to kaga in sai ka jinkirta har sai tukuna lokacin ya kai da kasancewa babu dama kamar alimtali kana ganin rana tana nema ta fadi ko baka da damar ka tashi an ce kowa ya ɗora mara, in ka zo za ka tashi a ce ka zauna saboda jirgi na ta tambal-tambal turbulence ko kuma yana gab da zai sauka ko yana gab da zai tashi aka ana ka tashi to a cikin wannan lokacin maimakon ka bar rana ta faɗi ko alwala ce ba yi ba a haka ka zauna kai sallar la'asar ɗinka sai kai sallar a zaune kana imai baka da alwala kai sallaka kana imani kuma sallaka ta yi ba ke karama ba sallaka ta yi ba ke karama ba eh, na'am da me za ka taimama a cikin jirgi ha da me za ka taimama kasar takalmi kasar takalmi wa ya taba taimama da kasar takalmi a ina ma kasar takalmi wa ya taba taimama da kasar takalmi a ko motar yamurai baya shiga shi yasa yake na'am na'am babu man taraka babu wanda ya bar sallar la'asar nan kun ga a ma'ana shine ya bar ta har lokacin da ya fita bil kulliya da yi ta ba hmm, ya fi karfin wanda yake yayi tafwid shi ne ya bar ta har lokacin muktarin ta ya wuce wannan ku ya bar ta har lokacin ta ya fita bil kulliya bai yi ta ba na'am الفراهيدي هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي نعم الطائي daga abi qilabatal jarmi abdullah ibn zaid daga abul malih abul malih shine abul malih ibn usama bin umair al-hudali yace mun kasance tare da buraida shine buraida ibn al-husayn sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a hanyar hijira ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ya halarci ya halarci ghazwat khaybar da fathu makka yana daga cikin sahabbai wanda suka tafi suka zauna a Khorasan a can hadith a can ilimin sa ya yadu ya zauna a Maru a Maru a can ilimin sa ya yadu wajen daga baya kuma ya zauna a basra ma na'am mun kasance tare da buraida a cikin wani yaki a rana wadda take mai cike da hajjiri sai ya ce ku gaggauta da yin sallar la'asar domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci aikinsa ya ɓaci wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci haka ya zo a wata riwayar an ƙara muta'ammidan da gangan shi ne ma'anar tarkudin to wannan malamai sun yi ta maganganu akan wannan hadisi cewar bacin aiki kafirci shi yake bata aiki mutum ne kamar yadda Allah ta'ala ya yake wa man yasfur bil imani faqad habita amaluhu wanda ya kafurta da imani to aikinsa ya ɓaci. saboda haka sai suka ce to ka gama mafhumin wannan hadisin wanda bai kafirta da imani ba aikinsa bai baci ba to amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewar sallar la'asar in mutum ya barta aikinsa ya baci bai kafirta ba amma aikinsa ya sa hmm? aikinsa aikinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikinsa gabaki ɗaya an ce an ce aikinsa ya ɓaci amaluhu ya ɓaci aikinsa ya ɓaci shine ai ai shine aikin nasa din aikin sa ya ɓaci na'am to wai me kuke so ku faɗa akan wannan wani tawili za mu kama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a da ce aikin sa ya baki ana nufin aikin wannan ranar ana nufin aikin wannan ranar aikin sa gaba daya ake magana amaluhu aikin sa da aka rubuta ya baci aikin sa ya baci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to as-salaf magabata kamar da ibnu rajab ya nuna abin sun ce wannan babu wani cin karo wanda ya bi sallar la'asar ayyukansa ga baki ɗaya sun ɓaci banda imaninsa imaninsa yana nan amma ayyukansa ga baki ɗaya da ya na ayyukan alkhairi sun ɓaci shi kwa kafirci idan mutum ya warware imani hatta imanin da dukkan sauran ayyukansa sun ɓaci har imanin nasa wanda ya kafurta ga baki ɗaya ayyukansa har imaninsa sun ɓaci amma wanda ya bar sallar la'asar abin ya ɓaci dukkan sauran ayyukansa wanda ba imani ba imani yana nan domin ba abin yake warware imani sai kafirci sabo baya warware imani saboda haka bambancin maganan magabata da na khawarij kenan su a wajen khawarij idan kai sabo ga baki ɗaya har imanin naka ma ya tafi don su wanda ya aikata kabira ya kafirta saura ka aikinsa ga baki ɗaya sun ɓaci hatta imanin ma ya ɓaci saura ka bambancin magana khawarij da maganar ne kenan magabata na salaf su a salaf cewa suka yi aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata shi aikinsa ya ɓaci za mu ɗauke shi a zahirin aikinsa ya ɓaci amma ba za mu ce imaninsa ya ɓaci ba saboda imani baya ɓaci da aiki sai da warware shi sai da kafirci saboda haka bambancin faɗin Allah ta'ala kenan da ya ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu habita wato wanda ya kafirta da imani aikin ta ya baci ma'ana har da imani wato gabaki ɗaya da asalin imanin da ayyukansa gabaki ɗaya babu da kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce man fatahu wato man taraka al-asr habita amalu wanda ya bar sallar asr aikin sa ya baci ma'ana aikin sa banda imani Imani yana nan amma ayyukan sa sun baci amma waɗanda akwai daga cikin malamai da suka ce mutumin da ya bar sallah ya kafurta to su za su dauke shi a zahirin sa ne cewa wanda ya bar sallah aikin sa ya baci ma'ana wannan hujja ne akan cewa wanda wanda ya ki yin sallah da gangan ya zama kafiri hmm, tarikus salaba kamar yadda yake mazhabar riwaya a mazhabar imam ahmad amma jumhur suna nan akan cewar wanda ya bar sallah yana daga cikin ya zo da babban zunubi amma yana nan da imaninsa yana nan da asalin imani musulmi ne sai dai ya saba ma Allah kuma hukuncinsa a nemi ya tuba in bai tuba ba a kashe shi haddan a matsayin haddi yana kuma za a binne shi a makabartar musulmi za a yi masa sallah a binne shi a makabartar musulmi amma wajen masabar imam ahmad cewa suke ba shi da imani saboda haka su mace ma wadda take zaune tare da mijin da baya sallah auren ya riga ya ɓaci auren ma ya riga ya ɓaci su a masabar imam ahmad haka mijin da yake zaune tare da macen da ba ta sallah mm, auren ya riga ya ɓaci ma wannan matabar yana daga cikin mufradat imam ahmad shine kadai sai kuma waɗansu kamar irin su muhammad ibn ibn nasr al-marwazi da waɗansu malamai amma jama'irin malamai malik da abu hanifa da ash-shafi'i duk sun tafi akan cewar yana nan a musulmi amma mai sabo to amma ita sallar la'asar wannan abin da magabata suka faɗa na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya barta Allah ya bata aikinsa wannan hakikatan ne ayyukansa Allah ya bata abubuwan da yi in ya tuba to amma sai dai kawai bambancin ba za a ce irin abubuwan da ya yi dole sai ya sake su ba in ya tuba ba za a ce ta ya sake hajji ba ladan ne ya riga ya tafi to in ya tuba kuma wannan yana ga Allah in Allah ya karbi tubansa sai ya dawo masa da ladan ayyukansa to waɗansu malamai sai suka ce wannan ah, wa'id ne narko ne ban tsoro ne ban tsoro ne wato abin da ya cancanta a yi masa kenan amma Allah zai iya yafe masa amma ka ɗauke shi a zahirinsa shi ne ya fi na marwan na wai banda wanda ta ya ji hadisin a tuba eh, sai dai a tuba a tuba ga Allah wato ce kun ga lalle wato a kula da sallar la'asar kuma wato tana daga cikin sallolin da ake sake da ita a tana daga cikin sallolin da ake taurin rasa su mutum yana cikin wani harka ko yana cikin wani mitin ko yana jiran wani al'amari ko yana jiran 'yan cadikas su tafi ko irin wannan sai ka ga lokaci yana ta tafiya lokaci yana ta tafiya har rana ta faɗin mutum bai sallah ba yana da hadari tsona yana da hadari sama wannan hadisin nan kun ga a aikace burai da ya gani shi ya ji tsoro ne ma saboda yanayin ba a ganin rana saboda haka lokaci zai iya fita saboda haka sai ya ce a gaggauta a yi sallallahu don a shiga ciki don a yi ihtiyaji a zauna lafiya da Allah kar a kai lokacin da za a shiga cikin lokacin da wato za a shiga cikin garari da haɗa na'am da me kace barista na'am a kusa ɗaya ne ai ai burai da akan sallah ɗaya ne ya faɗa ba wai wanda baya yi ba wanda baya yi wannan ai wani abu ne kuma daban wannan wanda ya batta bai yi ta ba wannan yar eh wanda ya kyale ta ya batta bai yi ta ba shine har rana ta fadi har rana ta fadi har rana ta fadi wannan shine zahiri na'am na'am na'am na'am a lokacin mutum akwai wai a cewa raka'atul fajr ta ta duniya da abin da ke cikin ya za ka fahimci wannan an ce raka'atul fajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki da ka'aba yana ciki wato har ta fi ka'aba da sauransu kenan wannan ai ba na laysa min ad-dunya da an aka faɗi duniya ana nufin halawata da ni'imarta da zaharatu ba zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i su ne ai waɗannan sai za ka kawo ma wannan نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك farko wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa mana lafiya da imani da mu baki daya amin a malam dangane da hadisin da ya yi magana akan hada sallar asahar da la'asar magriba da isha malam kai bayani akan larura haja da sauransu shin malam game da masu uzurin sauraron ganin wani shugaba ko interview ko jiran mota yayin matsalar man fetur idan mutum ya ce zai yi sallah za ka gaba da nutsuwa ko zai shiga wani yanayi na takura shin su ma za a iya yi musu uzuri jazakallahu khairan an fahimci tambayar ne eh, wato mutum al misali yana yana layi za a yi masa interview ko yana layi ana shiga ana ganin wani shugaba an ba shi appointment idan lokacin sallah in ya ce zai je a yayi sallah sannan ya sake tafiya ya yi sallar la'asar zai zama tokan cewar watakila zai shiga cikin takura abinda yake nema ya kubce masa to zai iya hada a zahar da la'asar a cikin irin wani lokaci, ko kuma a tashan mota a tashan mota ya zo za a tashi in ya ce zai yi sallar in ya tsaya ya ce zai salla sallah mota za ta tashi zai iya jinkirta sallah a zahar kada ya yi ya bari sai tukuna la'asar ta yi ya jinkirta lokacin da aka tsaya ko lokacin na an kai garin sai hada a zahar da la'asar zai iya yin wannan kutankucin wannan ma shi ne waɗansu suna tamsukan yi tambaya akan kamar jarabawa wani lokaci zai ga an sanya wa mutane jarabawa a karfe uku zuwa biyar karfe uku zuwa biyar wani lokaci ma idan irin mai awa uku ce kaga uku zuwa shida za a sa in aka samu su uku zuwa shida kaga uku la'asar ba ba shida la'asar lokacin larurinta ya kai kaga an shiga cikin haɗari an shiga cikin hadari an ganganta jinkirta sallar la'asar har zuwa lokacin laruri to kuma gashi jarabawa ce to a cikin irin wannan mutum zai iya yin jam'i tsakanin azahar da la'asar kamar yadda ake bayanin larura da haja a wancan darasin da jam'i tsakanin azahar da la'asar wannan shi ne tambaya to a zahir kamar yadda muka rinjayar a wancan lokaci a wancan satin bisa abinda aka rawaito daga malaman basra ibn sirin da a waɗansu daga cikin malaman matsabar malik kamar ashab ne kan cewa in dai bai to al'ada ba in abu ne wanda aka yi domin kawar da takura da tsanani ga mutum kuma ba a mai da ita ta to al'ada ba ya halatta ya halatta saboda haka sai mutum ya tsaya ya duba in akwai haraj akwai tsanani da shiga cikin takura to babu laifi sai mutum ya haɗa salloli din a farkon lokacin ɗaya daga ciki ya fi bisa ka zamanto ka yi gangancin gan barin sallah har lokacin ta ya fita ko kuma a kamar ko kuma ka yi sallar kafin lokacinta kai jam'i za ka yi amma ba za ka yi sallah kafin lokacinta ba saboda haka idan ka riga ka yi sallar a zahar sannan lokacin ba za ka ce to yanzu karfe uku tun da la'asar a ce bari ka gautauta la'asar din tun kafin lokacinta ta yi ba a'a za ka iya hada azhar ɗin tare da la'akar a farkon lokacin sallar azhar saboda haka cikin irin wannan a fahimta ta babu laifi mutum yayi domin raf'ul haraj tunda kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne dan kada ya takura ma al'ummarsa Allah arada an la yuhrija ummatahu kada al'ummarsa su cikin takura ba a mai ta zamanto al'ada ba cewa a mayar da sallah lokacin kawai za a wato a rinka cewa kullum mutum yana haɗa salloli a'a hali ne da mutum ya shiga wanda yake na bukata ya sanya shi ya wannan ba sai abin ya kai larura ba wallahu ta'ala sannan wani ya ce Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai amfani amin dan Allah malam menene hukuncin wani shugaba ya nemi al'umma da su yi azumi domin neman Allah ya yaye musu wani bala'i eh to waliyul amr a waliyul amr tasarrufinsa manutsin bil maslaha ana rataya shi da maslaha ana rataya shi da maslaha sai dai wannan bai zamanto wato yawanci abinda akan ce ayi ba abinda yawanci akan ce ayi idan wata masifa ta faɗo shugabanni abinda akan ce su yi shine a yawaita sadaka da istighfari da raddul mazalim raddul mazalim cuta da ake mutum ya mayar Ah, amma babu laifi domin kamar ah, babu laifi a ce din ayi irin wannan ai tawassuli da shi kan Allah ya yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kusuf amara bis sadaqati ah, wa dhikr wa du'a wal istighfar kamar yadda yazo lokacin sallar kusufi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kutuba yayi umarni da yin sadaka da azumi da kuma da kuma sallah kamar yadda ya umarni da ita da zikiri da addu'a eh, saboda haka in an yi din ta wannan nahiyar a ɗauka daga hadisin kusub wanda zai iya zamantowa asali da kuma abinda ya zamanto ana yi lokacin al'istisqa lokacin neman sallar shayar da ruwa kan a tawassuli ta hanyar wato a umarnin mutane da a yawaita istighfari da raddul mazalim da kuma tuba musamman wanda yake a tuba daga abubuwa waɗanda suke Allah yake gaggauta uku ba saboda su kamar zalunci da saba ma iyaye da yanke zumunci da sauransu ina jin ana tam'a ana wannan akan abinda da aka ce gwamnan maiduguri ya faɗa ne ko shi ne ake magana akan wannan eh na'am na'am eh su ne ai shine ai waliyul amr din shine waliyul amr din su eh waliyul amr din shi mai mai duguri na ka taya su da addu'a ka taya su da addu'a su in can su abin ya shafa waliyul amr umarnin shugaba su ne hmm. zafi bisa wannan ka'idar tasarrufin ra'i manutun bil maslaha kuma tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum kuma ana yin biyayya gare su ne idan la ta'ata illa fil ma'ruf abinda suka yi umarni da shi ma'ruf ne kuma yana da asali tun da lokacin kutub annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin sadaka da yin azumi saboda haka lokacin da wani abu ya faru na masifa babu laifi a gaya ma al'umma a yi wannan sannan wannan ba za mu sashi a wannan yace Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana malam wallahi zuciyata tana sha'awar zama dan tawaye amma ba zan yi fada da farar hula ba da gwamnati zan yi fada saboda zalunci da suke yi wa jama'a idan na mutu na yi shahada ana ina neman shawara su tsara ba eh, Allah ya huci zuciyar mu baki daya hakika zalincin da shugabanni suke ba dadi yana kona rai yana kona rai amma maganin ba shi ne a fito na fito da su a yi tawaye tawaye ba inda zai kai mutu ka duba ka ga tawaye yadda da tawaye aka rusa karfin kasashen larabawa ba wata kasar larabawa yanzu take kai da karfinta shi yasa makiyansu za su yi abin da suke su ka duba sulhun da aka yi da sunan wai an yi sulhun tsakanin isra'ila da larabawan falastin abinda trump ya je shirya ya kira netanyahu ya kaddamar ma duniya Koma a nemi shawarar wanda cikin kasar larabawa babu wato kawai ku karɓa haka za a yi musu saboda an san cewar sun to rauna na babu wata daula mai karfi a cikinsu haka aka ruguza syria aka ruguza libya aka ruguza yaman aka ruguza iraq babu wata daula yanzu ta larabawa da take da kanta kuma duk ta hanyar ne ta hanyar tawaye tawayiya ga sudan ita ga sudan yanzu yadda sudan ta zama da sunan tawaye da sunan yanci hanya ce ta ruguza kasa da da kada zaune tsaye da kawo fitina a cikin rayuwa sai ya zamanto zalincin da shugabannin suke yi har ya fi kyau ya fi sauki bisa halin da za a shiga yanzu duk wanda zai gaya maka ɗan libya zai ce maka gara lokacin gaddafi bisa yanzu duk irin zalincin da gaddafi ake cewa yanzu duk irin zalincin da aka ce saddam hussein ya yi gara shi bisa halin da suke ciki yanzu saboda haka a guji tawaye kuma wallahi mu farga da kanmu Najeriya ana mana hasada kasashen duniya manya-manyan kasashe masu karfi suna jin tsoron Najeriya kuma suna kallon mu kallon hadirin kaka suke mana dama kaɗan ka samu da za su ruguza musu tarwatsa mu inda ake masu sauran kasashen larabawa haka za a yi mana kuma ɗaya daga cikin babban hanyoyin da ake biyowa a aza wato a zaburar da irin yan kungiyoyi a ziga a zo a ce za a fara tawaye domin daga fara an ce za a yi wannan shi nan magana ta fita daga cikin hannun masu hankali babu zancen shawara ba zancen a zo a tattauna ba zancen a gyara a sai yadda kawai wato waɗannan shaidanun suka suka bagama saboda haka a tawaye ba shi bane annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi addu ladi alaikum wa alaihi wa lakum ku ku bayar da haƙƙin da yake a kanku na cewa kun yi biyayya ga shugabanni ba ku yi musu fito na fito ba ba ku yi musu tawaye ba na ku haƙƙin ku roƙi Allah na ku haƙƙin ku roƙi Allah to irin wannan hadisin shine yan zafin kai da yan shi'a za su rinka cewa kaji duk hadisan banu umayya ne banu umayya ne suka ta kawo wa'annan hadisan a ce ku ta bin shugaba don ku ta zalunci ana kallon su wannan hadisai ne ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma akwai hankali da hikima a ciki wanda suka ce za su yi fito na fito din me suka kawo ma al'umma su hmm? kuma abin da aka ce kamar yadda ka nemi ka wajen Allah akwai abin da yake akwai abin da ya fi wannan nasiha hmm? Allah shi ne cikin ikonsa shi kanar sai ka ya kawo canji ɗin cikin ruwan sanyi Allah ya kawo canji shi ne Allah yana da hanyoyinsa da yawa wanda zai yi saboda haka a guji fito na fito a guji tawaye hmm? kuma dole mu rinka haƙurƙurtar da kawukanmu sun ka haƙurƙurtar da musamman matasa hmm? a ci gaba da haƙuri a koma ga Allah a yi riko da Allah um, kuma mai taima shugabanni nasiha muna jawo hankulansu kan su guji haɗuwarsu da Allah idan ba su tsayar da adalci ba su guji haɗuwarsu da Allah an ba su tsayar da adalci ba idan suna ganin sun sha a duniya akwai lahira akwai zaman kabari hmm. sannan ko mu musu addu'a Allah ya ba su ikon gyarawa Allah ya ba su ikon kamantawa Allah ya ba su ikon kyautatawa domin wannan su ne abin da ake so addu'a ga shugabanni saboda su ne wanda yake in suka gyaru gyaran da al'umma za ta yi ba kaɗan ba ne abinda shugaba ɗaya wanda ya gyaru ya miƙe irin abin da zai al'umma ba kaɗan ba ne saboda gwamnati ba wata ba ce sarfinta ba kaɗan ba ne sauraka shi shi kaɗai in ya gyaru za ga irin gyaran da zai don haka yin addu'a ishe sa imam ahmad yake cewa inda ya san yana da addu'a guda ɗaya mustajaba zai sanya ta ne ga Allah ya kyautata shugaba wato eh, zai sanya ta ne ga shugaba kan Allah ya inganta mulkin sa ya gyara shi ya gyatta shi ya kyautata shi saboda haka dole sai da hakuri dan uwa Allah ya huci zuciyarka mu Allah ya shi zuciyarmu baki da to sannan wannan ya ce tambaya ta ita ce ina son bayanin halaccin kudin da cbn take bayarwa a ro wanda gwamnati ta ce a tallafa wa masu sana'o'i a kan tsarin agsmith ana bayar da bashin ne ta hanyar nirsal microfinance bank mana na karanta tsarin kuma sai na ga kamar akwai ruwa na 9% interest zatona ne malam yana da masaniya akan wannan tsarin don allah a yi min fatawa akan hakan domin ina tsaka mai wuya Allah ya yi wa malam da iyalan gidansa albarka amin Wala wannan tambaya ta yawaita akan wannan kuma wannan abu ne wanda yake mai damuwa matuka. saboda kudin nan na al'umma ne kuma da haka mutane da dama ana fata gwamnati tana fata mutane su samu hanyoyin da za su kafa sana'o'insu tunda yanzu mutum yanzu batun aikin gwamnati da ma aikin kamfanin nukan samun saya gagar. ga kuma samari suna sun yi karatun sun yi digiri ɗaya sun yi digiri biyu suna ta yawo ba aiki to amma in aka ba mu mutum jari da tallafi zai iya kafa zai iya kafa kasuwancinsa zai iya kafa a business ɗinsa wanda in ya kafa shi da kansa ma zai zama to yana ɗaukan ma'aikata to sai dai an kuma wannan da musulmi da ba musulmi ba da ake ba ma sai dai an fito da shi a cikin tsari da idan musulmi za su amfana da shi sai sun saba ma Allah saboda in akwai interest akwai saban Allah a ciki to yanzu ya za a musulmi za su haƙura ne su zaman to sai dai su zo suna aiki a hannun waɗanda suke ba musulmi ba sun karɓo su zo suna ɗaukan ma'aikata a misali mutum ya ji ya karɓa ya buɗe kantin aski yana daukan ma'aikata wanda za su zo su yi aski sai dai ke gan mutum da digirin sa yaje yana yin aikin aski shi yana da halin da zai kafa nasa o a kantin askin amma sai ya zama to kan cewa shi sai dai ya je yi ni yana yin aski ne ma wani aski saboda shi ba zai iya karɓa ba bayan shi ma yana da dama kun kwalin ne zai iya bayarwa a matsayin shi ne kwalatarar ɗinsa a bashi to wannan dole a dubawa ne shi wannan mai mun fitar da tsarin yadda za a yi shi ba ta interest ba mun ba mu central bank tun watan october tun watan october har yanzu jira ake yi management din central bank abin nan su bayar su fito da shi domin bankunan musulunci su ma su ci kasar ka bayar da shi ta tsarin da yake babu interest amma har yanzu abin bai yi ba har yanzu ba yi ba saboda haka dole ne nima 'yan siyasa magana sa baki management in central bank magana sima ma presidency magana mutanenmu za su shuto diyan da kace diyan da kace a je a yi babu komai wallahi mafiya yawan mutane ba za su yarda ba inda an ce interest ne akwai sabon Allah mutum da dama ya gwammace ya zauna cikin talauci bisa yi wannan abu ko kai masa fatori ya yi. sau da haka a ce wai a alarura ne tun da arna suna karɓa mu ya kamata mu karɓa wannan ba shi ne magani ba magani dole mu tashi ne muna da haƙƙi dukiyar al'umma ce ba zai yiwu ba a ce bature bature ya san wannan ya sanya wa musulmi mafita amma mu muna musulmi ba za mu sanya ma'in uwan musulmi mafita ba na taba wasu labarin sa ad george aiko gwamnan bankin ingila da ya ga kan cewar 'yan ingila waɗanda ba 'yan asalin ingila ba wanda su zo daga pakistan ba su da hanyar da za su samu kuɗin da za su sayi gida sai ta hanyar banki na riba sun karɓa amma suna kuka suna cewa suna jin tsoron Allah ya tsine musu albarka ya tambaye su yace zuwa to ku ba za ku iya karɓan mortgage ba irin na banki sai kun zama to sai kun saba ma addinin ku suka ce eh sai ba zai yi ba ya za a kuna zaune cikin kasar mu kuna biyan haraji sannan a ce ba za ku ci gajiyar tsarin kasar mu ba ta hanyar da ba za ku saba ma addinin ku ba dole a fitar da hanya da za ku iya yi ba tare da kun saba ma addinin ku ba dalilin da ya kafa islamic finance working group kenan a ingila suka fitar da tsarin da za a rinka samu ana yi ba tare da an ci riba ba to idan turawa na ingila in dai rashin addini ne babu kamar kasar ingila hmm? to amma mu da wani dalili gashi muna da shugaba shugaban kasa musulmi ministan kuɗi musulmi ba mana kasar din ministry kuɗi musulmi in chief of staff musulmi duk muna da su amma ya zamanto kan cewa babu abin accountant general musulmi amma ya zamanto kan cewa ba za a iya ba za a yi mana wannan al'amarin ba dole ya kamata mu tashi mai wani abu akan wannan al'amarin sai dai kafin na wuce wannan lokuta akwai akwai wani abu guda daya wanda akwai wani abu guda daya wanda na wucen gaji za a iya ɗauka idan abin da za su bayar ba kuɗi ba ne kaya ne alal misali za su sayar ma mutum a kayan kwaskwas da kujerar kwaskwas da sauran abubuwa na kafa badin shop sai maka kayan za su yi sassa mata haka ko kuna da rari ba kusan kwaskwas ba? yau <laughs> ai kun san kwaskwas idan kaya za a kai ma mutum ba kuɗi za a bashi ba ba kuɗi za a bashi ba to ko sun kira shi interest na ina yi ma fatawa kan cewa ina yi ma mutane fatawa su karba saboda lokacin nan bai to interest ba domin ba bashi aka baka ba su za su biya kamfanin da zai bayar za a kawo musu invoice in su za a kawo musu invoice cewa ga uban da kake bukata su biya inda za ka je ka samu supply in sun biya ka je ka ɗauka sannan su kuma ka biya su da ƙarin wannan 9% ɗin wannan ƙarin riba ce tunda kaya aka baka ba kuɗi ba kuɗi ne riba amma a baka kaya a ci riba kanka wato an saya an sayar maka wannan babu laifi eh, idan kaya ne za a bayar ta wucin gadi mutane a karba hmm. kafin ya zamanto tokanci a fitar da tsarin amma mun fitar da tsari kyakkyawa wanda yake babu wata shubha a ciki dukkan wani tallafi da central bank ke ba da axmet da anko borowa da na textile da na creative industry da na non-oil export stimulation ah, ah, da import export na non-oil products dukkan da na textile na yadi da sauransu dukkaninsu wajen guda tara duk an fitar da tsarin sayar da za a yi su babu riba a ciki tun cikin oktoba kuma an kaddamar da shi ya zuwa ga babban bankin najeriya abinda duk wanda suke da sila da masu fada a ji yan majalisa ne wanda suke a abin nan wanda suke a presidency ne da duk wanda dai za su fada su ji ya kamata a fada musu hmm? ya kamata a faɗa musu a ɗauki mataki domin ana cikin damuwa irin ina ganin babu ranar da ba za a yi mun waya sau ɗaya sau biyu ba mutane za su yi min waya domin duk sauran yan uwa ma in an yi in an tambaye su sauran irin malamai irin su Dr. Mansur da sauran su kowa sai kaji an ce a ku je ku tambayi wani babu kusan ranar da ba zan samu waya akan wannan ba wanda yake nuna kan cewa al'umma ana cikin damuwa akan wannan al'amari ana cikin damuwa hmm. to Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita amma dole mu dauki dole a dauki mataki to sai akwai yan uwa a ah, wanda akwai wanda yake neman taimaka masa da addu'a harkar kasuwanci takin daidai kullum idan ya yi sana'a maimakon ya gari ba sai dai ya ga faduwa duk ranar da ya maida kuma shine kasuwa ta yi kyau gashi yanzu bashi ya dame shi yana neman addu'a to Allah maɗaukacin sarki ya yaye maka Allah ya sanya maka mafuta Allah ya inganta maka kasuwancinka Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinka sannan akwai malam aminu na'ibi sirikinsa allah ya masa rasuwa yau da safe yau ake jana'iza na roƙon allah ya gafarta masa allah ya ɗaukaka darajarsa allah ya haska kabarinsa akwai akwai kakanmu marigayi garajiman kano tijjani haishin kan wasu allah ya mata rasuwa ranar alhamis muna roƙon allah ya gafarta mata allah ya haska kabarinta allah ya ɗaukaka darajarta sannan akwai a ɗan uwanmu dr nura umar kura yar wasu ta tafi can kasar yamurai school of law na roƙon Allah ya kasance tare da ita Allah ya kare ta da kariyarsa ya tsare ta da tsarinsa Allah ya ba ta nasara akan kan da ta je nema sannan akwai wanda yake zai fara karatu yana addu'a zai fara karatu a Zaria Allah ya taimake shi wajen samun nasarar karatu a kuma taimake shi wajen biyan kuɗin makaranta akwai wani shi ma ya kasance shi ma yana kasuwanci ga shi baci ya yi masa katutu a ah, ba shi da komai amma ya san babu mai magani sai Allah to Allah ya maganta masa Allah ya Allah ya sanya masa mafita ya sanya mana mafita baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين